This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na safiyar yau Laraba, 31 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. fadar shugaban amurka ta white house ta kuduri aniyar ci gaba da fafutukar shugaba joe biden na kawo sauyi ga tsarin kotun kolin kasar sabon mukaddashin shugaban hukumar tsaro ta secret service ta amurka ya bayyana yunkurin kisan tsohon shugaban kasa donald trump da cewa kasawa ce a matakai da dama tare da alkawarin samar da sauyi nan take sabon shugaban kasar iran masud pezeshkian ya sha alwashin yin aiki domin cire dukkan takunkuman karya tattalin arziki da kasashen yammaci suka kakabawa kasar ta iran kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin kungiyar 'yan kasuwa na shiyar arewa maso gabashin Najeriya sun gudanar da taron yin kira ga 'yan uwansu 'yan kasuwa da su guji shiga zanga-zangar da ake shirin gudanarwa a kasar. Zanga-zangar da ake a duniya musamman ma a Najeriya in an soma shi to mafi kashi biyar cikin ɗari abun yana dawa wahalan kan 'yan kasuwa ne saboda 'yan kasuwa musamman traders su ne suke da kayayyaki a bayyane a cikin jama'a. sannan wani masanin tattalin arziki a najeriya a tattaunawar da muka yi da shi ya ce zanga-zanga tana shafar tattalin arzikin ƙasa. alƙinin da zai jawo wannan shi protestant kwana goma ka rufe tattalin arziki irin na najeriya ba ƙarami illa zai masa ba zai kawo kunci wa al'umma muna tafa da ƙarin bayani kamar kowace safiyar ranar laraba yau ma muna tafar da shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyin shirin da kan duba lamuran siyasa ce kucin siyasa daga kasashe daban-daban musamman ma kasashen nahiyar Afirka. Inda a yau shirin zai duba batun zanga-zanga a Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. fadar shugaban amurka ta white house ta kuduri aniyar ci gaba da fafutukar shugaba joe biden na sauyi ga tsarin kotun kolin gasar a cikin 'yan watanninsa na karshe kan mulki duk da cewa da wuya kudirin ya iya samun amincewar majalisar wakilai mai rinjayen 'yan republican a yayin da take amsa tambayoyin wakilin muryar amurka a jiya talata sakatariyar watsa labarai ta white house karen jean pierre ta ce suna marhabin da tafka muhawara kan lamarin jean pierre ta ce akwai ɗimbin al'umma da ke goyon bayan wannan sauyi na kotun sai dai ta ki amsa wasu tambayoyi kan ko wannan matakin sauyin wani salon aikewa da sako ne gabanin zaben shugaban kasa na watan nuwamba mai zuwa a maimakon wata manufar doka ga biden wanda baya takarar sake zabensa. sa a ranar litinin biden ya yi kira ga majalisar dokoki da ta soke wa'adin iya rayuwa ga alkalan kotun koli ta kuma kafa wani tsari da zai baiwa shugaban kasa mai ci damar naɗa alkali a kowace shekara biyu wanda zai yi aiki tsawon shekaru goma sha takwas mukaddashin shugaban hukumar tsaro ta secret service ta amurka wadda aka dora wa alhakin kare manyan jami'an gwamnati ya bayyana yunkurin kisan tsohon shugaban kasa donald trump da aka yi a farkon wannan watan da cewa kasawa ce a matakai da dama ronald roe wanda ya bayyana gaban majalisar dokokin amurka a jiya talata ya yi alkawarin samar da sauyi nan take domin dinke barakar sadarwa da ake samu a aikin jami'an hukumar. I could not and I will not and I cannot understand why ya ce ban gano ba kuma ba zan taba fahimtar dalilin rashin gami ko ina da jami'ai ba ko kuma akalla a sami wani jami'i da ke sa ido kan rufin ginin idan har an girke su a wurin don su yi aiki ro ya ce a fahimtarsa kula da rufin ginin da aka yi harbin an ɗora shi ne akan wasu jami'an tsaro na harbin zarukan noke na jihar waɗanda kamata ya yi a ce suna da sararin ganin duk abin da ke faruwa akan rufin ginin tsohuwar daraktar hukumar ta yi murabus daga aikin ta a makon jiya kwana ɗaya bayan ta ƙi amsa tambayoyin wasu 'yan majalisar dokoki kan inda aka sami matsala a yayin da ta bayyana a gaban majalisar a jiya talata an rantsar da sabon shugaban ƙasar iran masud pezeshkian inda a cikin jawabinsa na farko ya sha alwashin zai yi aiki domin cire dukkan takunkuman karya tattalin arziki da a kasashen yammaci suka kakabawa kasar ta iran saboda shirin ta na nukiliya takunkuman da kasashen na yammaci suka sanya wa iran din sun shafi ikon kasar na iya fitar da albarkatun manta kana kuma sun shafi sha'anin bankin ta na kasa da kasa da kuma haddasa tsadar kayayyaki an cimma wata yarjejeniyar makamashin nukiliya mai cike da tarihi tare da manyan kasashen duniya a shekara ta 2015 to amma a shekarar 2018 shugaban amurka na wannan lokacin donald trump ya fitar da amurka daga cikin yarjejeniyar a yayin da ake fargabar iran na kara haɓaka makamashin uranium domin kera makaman nukiliya an gudanar da zaben shugaban kasar ta iran a watan nan na yuli sakamakon rasuwar ibrahim ra'isi a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu amurka ta soki lamirin zaben da cewa baya kan gaskiya da adalci tana mai cewa akwai yiwuwar ba zai sauya matsayar jamhuriyar ta musulunci kan 'yancin bil'adama ba an jima kaɗan murtala faruk sanyin na zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan yanzu bari mu fara da rahotonmu na farko Shugabannin kungiyar 'yan kasuwa na shiyar Arewa maso gabashin Najeriya da suka hada jihohi goma sha tara ciki har da Abuja babban birnin tarayyar kasar. Sun gudanar da taron yin kira ga 'yan uwansu 'yan kasuwa a yankunan da su guji shiga zanga-zangar da ake shirin gudanarwa akan matsalar yunwa ta barbarewar tattalin arziki da rashin tsaro a ƙasar. Wakilin murya Amurka Lado Salisu Garba na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana. Taron da ya samu halartar shugabannin kungiyar 'yan kasuwan da suke shiyar arewa maso gabashin kasar, inda aka yi ta jawabai da dama. Alhaji Ibrahim Edisi shine shugaban wannan kungiya na Arewa Traders Association jim kaɗan bayan kammala taron na tattauna da shi inda na tambaye shi ko ta yaya ma wannan zanga-zangan zai shafi 'yan kasuwa musamman ma 'yan traders. Ka duba duk zanga-zangan da ake a duniya musamman ma a Najeriya in an soma shi to mafi kashi saba'in da biyar cikin 100 abun yana dawa wahalan kan 'yan kasuwa ne saboda 'yan kasuwa musamman traders su ne suke da kayayyaki a bayyane a cikin jama'a ko ina musamman jihohinmu in kun duba za ku ga yawanci kasuwoyin mu dama ba su da cikakken security shagunan mu wasu akan hanya suke wasu a cikin gari in mun lissafi da abin da ya faru a shekarun baya na palliative sauran su nan mun ga abin da ya faru so saboda haka mu matsayin mu muna kira ga dukkan yan kasuwan mu na arewa nan gabaki daya a lokacin zanga zangan na su kasance a wuri daya kowa zauna a gidansa sannan kuma a yi wa matasan mu da suke kasan nan gaba daya a wannan su nisanci duk abin da zai kawo tashi hankali a cikin harkokin kasuwancin mu saboda idan abin ya faru kusan kamar da na faɗa muni zai shafa. su ma matasa ba a bar su a baya ba domin kuwa sun samu wakilcin shugabansu wato alhaji sangir manci wanda shi ma na tattauna da shi kowane kira yake da shiga matasan 'yan kasuwa da suke shiyar arewa maso gabashin kasar inda ya mu a matsayin mu na matasa muka ga ya dace da mu ja hankalin 'yan mu matasa idan alheri ne zaka gani yawanci matasa suka fi samu in sharri ne kuma akan matasa yake karewa kada mu yadda ai amfani da mu mu fito domin mu 'yan kasuwa dukiyoyin mu ne za a zo a lalata sannan kuma dukka duk wani wanda zai asara bayan mai siye da siyarwa so ina fatan yan kasuwan mu na adamawa gaba daya da su kiyaye kar su sa hannunsu a cikin wannan musibar da take neman bijiro madam sarah samuel wadda ke zama shugaban mata na gamzaki traders association ita ma na yi mata tambaya ko ta yaya wannan zanga-zangar zai shafi mata idan aka yi shi ita ma ta kara da cewa mata ma suka fi son zaman lafiya ko da ma a gida ne to da wannan nake magana cewa mata ga baki daya sun fi son zaman lafiya ba ma son zanga-zanga zanga kar mazaje su fita ba su dawo ba ko kuma ya'yan su fita ba su dawo ba to kaga kuma musamman maza din su suke kawo abinci gida idan muka yarda aka yi zanga zanga nan kaga an ci baya ne baran kai da honorable amin lawan shine mai baiwa gwamna shawara akan harkokin tsaro da zaman lafiya tsakanin al'umma a jihar adamawa wadda kuwa shine ya wakilci gwamnan jihar ahmadu umaru fintire a gurin wannan taron shi ma na tattauna da shi inda na yi masa tambaya ko menene matsayar gwamnatin jihar adamawa dangane da wannan batu na zanga-zanga da ake shirin yi a faɗin faɗin Najeriya ga baki ɗaya inda ce. Duk wani zanga-zanga da za a in ba na lumana ba a gwamnatin jihar Adama ba ta goyon baya kuma mun Allah wadai da wannan zanga-zanga da ake so a yi saboda abin da ya sa ba mu san suwa suka shirya zanga-zangan ba har yanzu kuma ba wanda ya fito daga nan Adama ya ce su suka shirya wannan zanga-zanga. So don haka mu mutanen jihar Adamawa da gwamnatin jihar Adamawa babban aikin mu shine mu tabbatar da cewa mun kare dukiya da kuma rayuka al'umma. Shi yasa ba za mu yadda wani ko wasu su fito daga wani wuri da su kama rashin zaman lafiya a jihar Adamawa ba. In ka duba zanga-zanga da aka kwana ba akan maganan yan an sani wannan zanga-zanga da hukumar tsaro ake yi amma an koma kan kayayyakin yan kasuwa wanda amma yan kasuwa asara amma gwamnati asara amma mutane da dama asara mutane su rasa rayukansu so irin wannan abin ne yasa ba za mu bar ya sake faruwa jihar Adamawa ba taron da ya gudana ne a karamar hukumar Yola ta Arewa inda ya samu wakilcin shugabannin yan kasuwa na shiyar Arewa maso gabashin kasar domin kira ga yan kasuwa kan cewa su guji tsoma kansu cikin wannan batu na zanga-zanga a kasar Lado Salisu Garba muryar Amurka Adamawa daga Adamawa a Najeriya. To Madalla a gaida Lado Salisu Garba. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga Murtala Faruk sanyin na da ci gaban labaran duniya. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Kurt Campbell ya ce akwai buƙatar amurka ta ƙara ƙaimin gogayya da china koda kuwa tana kara azamar haƙuwa albarkatun ƙasa da kakkafa sansanonin soja a nahiyar afirka ko ma kera manyan jiragen ruwa yayin da yake jawabi a wani taron sauraron bahasi na kwamitin majalisar dattawa kan hulɗa da ƙasashen waje a jiya talata campbell ya bayyana china matsayin babban ƙalubalen yanki da ke fuskantar tsarin diflomasiyyar amurka ya kara da cewa china ta haddasa wa jami'an diplomasiyar amurka wani babban kalubale da ke fadada daga sha'anin tattalin arziki da tsaro ya zuwa watsa labarai da haƙƙin bil'adama 'yan majalisar da suka halarci zaman daga dukkan jam'iyyu sun aminta da wannan furcin da kuma buƙatar amurka ta ƙara ƙaimin gogayya da tasirin china ana daɗa kusantar yiwuwar wani taron tattaunawa tsakanin shugabannin china da ukraine a yayin da a talata ukraine ta gayyaci ministan harkokin wajen china domin tattaunawar kasashen biyu goron gayyatar na zuwa ne bayan da ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya kai ziyara a china a makon jiya wace ita ce irin ta farko tun sa'ad da rasha ta kaddamar da cikakkiyar mamayar ta a ukraine a shekara ta 2022 mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen ukraine hairohi taiki ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa muna shirin marhaban da minista wang yi a ukraine domin ganin irin sakamakon hare-haren rasha akan kasar mu tare kuma da tattaunawa mai zurfi kan alakar kasashen biyu da ta shafi lamurin yanki da kuma na ƙasa da ƙasa ukraine ta ce china ta bayyana amincewar ta da kai ziyarar china ta nuna matsayin rashin goyon bayan kowane bangare akan yaƙi tsakanin rasha da ukraine yayin da ta ci gaba da kawancenta da rasha da kuma taimakawa kasar wajen bunƙasa tattalin arzikinta. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masanin tattalin arziki Anas Kabalu a tattaunawar da Aisha Ma'azu ta yi da shi ya yi ƙarin haske akan yadda zanga-zanga za ta iya shafar tattalin arzikin ƙasa kamar Najeriya. Ganin yadda matasa suka dage kan yin zanga-zangar nuna damuwarsu akan matsalar yunwa ta barbarewar tattalin arziki da rashin tsaro a ƙasar. Inda ya ce. Babu shakka duk inda aka ce miki za a samu irin wannan protest ko kuma wanda ake cewa a hausance mutane su nuna su fito su nuna alkinin abubuwan da gwamnati take yi baya musu daɗi ko baya tafiya akan gaba mhm. yana kawo nakasu akan abin da ya shafi harkoki na tattalin arziki mhm. saboda shi tattalin arziki abu ne kamar ɗan adam ne rai hmm. kuma abin da yake faruwa ana samun tangarda ta wani bangare kwaya ɗaya kamar a jikin system ne na dan adam ko hanta ko hanji ko kwakwalwa ko jijiya ko wani abu mm-hmm. yana samun matsala kwaya ɗaya a cikin dan adam tattalin arziki yake samun problem to yanzu abin da yake faruwa babu shakka akwai abin da muke cewa globalization mm-hmm. na abin da ya shafi duniya gaba daya. Mm-hmm. Najeriya ta shiga globalization kusan hawan tsadan kaya ya faru kika ga rashin aiki ya faru a muna da matasa da ya kai a kusan adadi na kashi 65 zuwa kashi 70 na 'yan Najeriya matasa ne masu jini a jika mhm. wanda suke da karfi suke redi suna neman abin da za su yi kuma ba su samu ba da yawa. Mhm. To akwai ma'aikata na ƙididdiga wanda ake cewa National Bureau of Statistics na Najeriya ma'aikata na ƙididdiga na ƙasa. Mhm. ta fitar da abin da ya shafi rashin aiki a Najeriya ta ce ya kai kashi 40 40%. akwai abin da muke kira kuma under employment ma'ana kana neman aiki baka samu irin abin da za ka yi ba sai ka je ka samu aikin je kana yi kashi kuma kashi talatin ne wancan kashi arba'in rashin aikin yi wannan kuma abin da baka samu wanda ya kai ga abin da za ka yi ba kashi kashi talatin to in kika hada kin ga kashi saba'in na 'yan najeriya a cikin kashi ɗari masu jini a jika wanda suke da redi su bawo da kansu su dako da kansu su yi aiki su yi nemi abin da za su yi su nausar da tattalin arzikin gaba su sa tattalin arzikin ya zama ya tsaya kan kafan ba su samu aikin yi ba ko kuma ba su samu abin da ya kamata ba wannan kin ga ya nuna cewa kasa akwai talauci to alkinin da zai jawo wannan shi protest zai kara kawo masana'antu na ƙasa su rufe mhm. idan masana'antu na ƙasa suka rufe za a samu abin da ake cewa shortage na productivity za a samu kayan da ake shigowa da shi cikin kasuwa dan abubuwan da ake sarrafawa akwai abin da muke cewa micro small and medium enterprise mhm. ma'ana ƙananan ƙananan 'yan kasuwa da matsakaitan 'yan kasuwa da kuma matsakaitan matsakaitan 'yan kasuwa da ma manyan gaba ɗaya kowa zai rufe plant dinsa zai rufe production dinsa. Mhm. za a dakatar da kusan tun da na ji ana maganan kusan kwana goma masu protest suke suke ilinin cewa za su yi mhm. kwana goma ka rufe tattalin arziki irin na najeriya ba karamin illa zai masa ba masanin tattalin arziki anas kabali kenan a tattaunawarsu da aisha ma'azu Masu sauraron mu ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Baki. mai yanka wuya. Jama'a Assalamu alaikum. A Najeriya dai a iya cewa an ja daga. Matasa sun dage kan cewa sai sun yi zanga-zangar nuna ƙin jinin tsananin rayuwa da ake fuskanta a ƙasar, wanda suka ta'allaka da rashin kyakkyawan shugabanci. Matasan suna kafa hujja da yanayin rashin tsaro. da yunwa da rashin kuɗi da tsananin tsadar kayayyaki inda kuma suke ganin tsare-tsare da kudurorin gwamnatin kasar sun kasa kawo maslaha ga waɗannan matsalolin. ba a zanga-zangar nan domin gwamnati ba ta jin kira domin duk wani ihu da talaka zai yi da wani nuni ya riga ya yi kuma ya kai makulwar inda ya kai na ƙarshe ko ba haka ba gwamnati ya kamata duba talakawa da jama'ar kasa da waye amma ta ki teburs ko ba haka ba idan wannan suka fito aka yi zanga-zangar nan shine gwamnati za ta gane cewa mutane sun ka sun kai inda suka sun kai sun kai inna lillahi wa inna raji'una ya ina goyon bayan zanga-zanga ɗari bisa kan ɗari saboda da aikin da muke yi in kai aikin mota ɗaya za ka dan samu abin da za ka sa a baki har ma ka ba wasu ka ba ma abokananka amma yanzu abu kuma yana so ya fi karfinka ko in ce ya fi karfinka ma eh to gaskiya za mu samu maslaha in dai har aka yi zanga-zanga kuma aka yi cikin lumana tun farkon soma zancen wannan zanga-zangar malaman addinin musulunci musamman arewacin najeriya da lamarin ya fi kamari suka shiga yin kira tare da bayyana rashin halaccin daukar matakin zanga-zanga a ra'ayi irin na su farfesa mansur ibrahim sakkwato tun da wannan magana ta zanga-zanga ta fito malamai sun ta tofa albarkacin bakin su akan ta da yawa ba su goyi bayan ta ba wannan yasa har wasu tsagero suka rika yi musu shakiyanci abin da a da ba a samu shi a wannan kasa to ne ka kalli zanga-zanga ta fuskar addinin musulunci zai wahala kwarai ka goyi bayan a ita saboda ba a cika wanyewa lafiya da ita ba mutane ne fusatattu za su fito kuma isa galibi ba su da wani jagoran da suke ma da'a wanda zai ce ga abin da za su yi ko ga inda za su tsaya to duk abin da zai sa jinin wani yanzu ba ko duke wani ta salwanta ko a jikkata wani ko a yi banna ga manyan abubuwan da al'umma ta mallaka kamar gidaje da shaguna da sauransu wannan ba zai taba zama halal a addinin musulunci ba. To sai dai kuma ba duka malaman ne suka yi muwafaka a wannan fahimtar ba. Domin kuwa wasu malaman kamar Dr. Ahmad Guni da wasu ire-irensa fatawar tasu daban ce. Wa zai yaki wani ba wanda zai yaki wani ba wanda zai yaki wani insha Allah za a yi abun na kare lafiya kuma gwamnati za ta fahimci yaran kuma ta gyara zan iya ba da bushara gaskiya ni abin da na hango shi shugaban kasan inda ya fahimci abu to yana da kudirin ya canja ba irin <laughs> yana dauka mataki to mataki muke so ya dauka. shi yasa muka ce muku eh, ya halatta ku yi kuma ku yi ta amma da tsaraki kada wani a saulantar da shi a ji mishi ciwo To amma dai duk da haka wa'azin malaman ya yi tasiri akan waɗansu masu shirin shiga zanga-zangar. Zahirin gaskiya abun ba nan ya dosa ba. Shi yasa muke kiran al'umma musamman matasanmu da kada a yi amfani da su wajen yi ma gwamnati barna ko kuma kawo wani rudani a cikin ƙasa. Suna duba da irin ƙasashen Kenya da sauran ƙasashe da suke yin irin wannan protest to mutanen can guraren suna yi ne don kasarsu don kuma ci gaban kasarsu amma mu a fahimtar mu wannan protest da za a yi ba protest ba ne ba da yake don ci gaban al'ummar najeriya a wasu ne suka kirkire shi don cimma wasu manufofinsu to amma a ra'ayin wasu kam hujjar haramcin bata samu shiga a zukatansu ba yau ba maganan ilimi suke nema kyauta ba ba maganan asibiti suke nema kyauta maganan abin da za su a ciki karfin su a karkashin gwamnatin da take demokradiya sannan dan raina hankali a ce za su fito su nuna korafi a ce suna cewa ba daidai ne akwai raina hankali ce mu kiran mu da suke matasa su yi zanga zanga ta lumana su nuna korafansu da kokensu akan abun da ba su yadda da shi ba a gyara a ɗaya bangaren kuma gwamnati ta ja daga bayan ɗaukar matakan gudanar da taruka da jami'ai da sarakuna har ma da malaman addini domin ganin cewa ba a yi zanga-zangar ba waɗanda duk ba su sauya tunanin 'yan najeriya ba sai kawai aka ji hukumomin tsaro daban-daban ciki har da rundunar soji suna ta ba da sanarwoyi cewa za su ɗauki kwararan matakai sakamakon rahotannin bincike da suka ce sun gano na kulla wata makarkashiyar ta da rikici da tashin hankali ta hanyar labawa ga zanga-zangar. Essentially, I would say that there are several factors to examine. Daraktan sashen tattara bayanai na rundunar tsaron Najeriya, Major General Edward Buba, ke gargaɗi kan shirin zanga-zangar lumana kan tsadar rayuwa da 'yan Najeriya ke shirin farawa. Yana mai cewar akwai abubuwa da dama dangane da wannan zanga-zanga, tare da jefa wasu tambayoyi. adawar siyasa ce ke ingiza wannan zanga-zanga ko dai wasu mutane masu zaman kansu ne ke son yin wannan zanga-zangar. While citizens have a right to peaceful protest, they do not have a right to mobilize for anarchy and unleash terror. Yayin da 'yan ƙasa ke da 'yancin yin zanga-zangar lumana, amma ba su da 'yancin tattara mutane don kawo rudani da hargitsi da ka iya haddasa aika-aika. mu sojoji tsarin mulkin kasar nan karara ya bayyana irin rawar da za mu taka irin wannan yanayi hadarin da ya ɗauro na wannan zanga-zanga kwatankwacin irin abin da ke faruwa ne yanzu haka a kasar kenya da ya rikide zuwa tashin hankali da rudani muna da ɓata gari a nan najeriya da su ma ke son yin amfani da wannan dama domin su kwace wannan zanga-zanga su kuma haddasa rudani a cikin ƙasa saboda haka ba za mu rike hannu muna ganin za a jefa kasar nan cikin halin rudani ba. To sai dai hakan ya janyo kakkausan martani daga masu sharhi kan lamuran siyasa da tsaro da makundin tsarin mulki. Duk ranar da 'yan fashi suke damun mutane a zamfara a kafin a kebi duk jihohin arewacin Najeriya me yasa ba su gano waɗanda suke duk wannan ayyukan ba. Amma yanzu tun da mutane sun zo sun ce suna so yi zanga-zanga saboda akwai yunwa a gari akwai wahala gari eh, duk abubuwa a kasa ba sa tafiya lafiya an taba tashin hankali lokacin da ake zanga-zanga ba gwamnati ne suke tura wanda suke zuwa suke lalatan duk wani zanga-zanga da ake yi a gari an taba ga inda dss ko ami zai gyawa al'umma abin da za su yi kuma abin da ba za su yi ba ai constitution na kasa ya ce al'umma suna da yanci don su yi zanga-zanga in suna jin cewa akwai abin da yake tafiya kasa da ba daidai ba ne al'umma za ta bi constitution ko dokan kasa ne ko za ta bi umarnin eh, dss ko ami ai saboda akwai bincike na karkashin kasa da ya gano cewar akwai waɗanda za su yi amfani da zanga-zangan nan su kawo tashin hankali maganan da suke duk wani abin da ya faru ba daidai ba ne to su ne suka aikata wanda za su zo su yi. a su suna cewa lokacin da za a yi wannan zanga-zangan ba lokaci ne mai kyau ba saboda halin da ake ciki a najeriya. to duk wannan wuyan da yan kasa suke yi shi a lokacin mai kyau ne suke gwamnati suna sata ya za ba su falata ba lokaci mai kyau ba ne a daina sata. eh wai saboda suna fargaban irin abubuwan da ke faruwa kasan kenya ne kai baka da fargaban hakan zai faru. ba mu da wani fargaba mun na muke ma cewa yan al'umma za su tashi su yi wannan zanga-zanga. baris Mr. Deji Adeyanju. To akwai dai alama cewa kama gwamnati tana yaudarar kanta ta hanya biyu. Na farko dai idan da ta san wa'annan masu yin zanga-zanga ta san dalilan su aida tintini an zauna tare da su an nemi maslaha kan wannan. To ita kuma gwamnati maganin yunwar ya kamata ta sa a gaba ta yi ko kuma bin wa'anda suke son su wannan wanda ya ma zama kama kasuwanci yanzu malamai da eh, 'yan matasa kungiyoyi da sauransu a nan za ta sa ido ko kuma a'a za ta iya hawa titi ne ta hana wannan abin ya tabbata kama yadda shi minista na abuja yake cewa ba shi da kofar da zai bari a wannan zanga-zanga duk da yake dai rahotanni na bayyana cewa cikin gwamnati ya haɗuri ruwa akan wannan lamari amma ta bakin ministan watsa labarai muhammad idris malagi babu wata hujja ta yin wannan zanga-zangar. Na farko dai tukunna ita gwamnati tana ganin babu ma amfanin wannan wannan zanga-zanga da ake son a yi. Saboda duk wasu manyan abubuwa na kudori wanda dai ya kamata a ce an cika ko dai gwamnati ta riga ta cika ko kuma tana kan cikawa. shi yasa mai girma shugaban kasa a bola ahmed tinubu yake ta kira cewa lalle bai ga amfanin wannan zanga ba su yi hakuri musamman ma matasa a yi hakuri a ga cewa abubuwan da gwamnati sun fita wannan abubuwa an samu an yi su saboda su wannan matasa su ne ma kan gaba wajen more ma wannan shirye-shirye da gwamnati ta yi wani dan gwagwarmaya sharfadin bature shi ko ya dora wani sashe na alhakin halin da ake ciki ne ga 'yan najeriya tun a farko a kamar yadda ka faɗa lallai abubuwa sun ɗauki zafi a najeriya mutane sun fusata suna ganin cewa za su shiga zanga-zanga don ganin cewa gwamnati ta nemi musu abin da ba shi kenan ba suna ganin akwai hanyar da za su iya fita titi su yi demonstrating peacefully don gwamnati ta fahimce su duniya kuma ta san halin da suke ciki sai dai a ɗaya ɓangaren da kake magana cewa wannan abin ya samo asali ne kuma me yasa aka zo nan wato shi shugabanci abu ne daga ɓangaren shugaba da kuma ɓangaren wanda ake shugabanta ba zai yiwu a kowane lokaci ka ce shugaba ne yake da laifi kaso ɗari ba haka kuma ba za ka ce mabiya ne suke da laifi kaso ɗari ba kamar yadda kai magana idan an zo zaɓe akwai mutanen da mun sani of course ana iya ba su taliya suna iya zuwa su sai da ƙuri'a su suna iya zuwa su yi zaɓe ba don cancanta ba a sai don zaɓen waye a babban jam'iyya wane ne bai da kuɗi wane ne kaza suna iya wannan zaɓen wanda kuma su ma sun san za a zo nan. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. A madadin duka abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin na ne ke muku sallama daga Washington DC. Da wannan kuma muka zo shirin mu na karshe, wato labarai a takaice. To zara a takaice fadar shugaban Amurka ta White House ta kuduri aniyar ci gaba da fafutukar shugaba Joe Biden na kawo sauyi ga tsarin kotun kolin kasar a cikin 'yan watanninsa na karshe kan mulki duk da cewa da wuya kudurin ya iya samun amincewar 'yan majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Republican. mukaddashin shugaban hukumar tsaro ta secret service ta amurka wadda aka dorawa wa alhakin kare manyan jami'an gwamnati ya bayyana yunkurin kisan tsohon shugaban kasa donald trump da aka yi a farkon wannan watan da cewa kasawa ce a matakai da dama ronald roe wanda ya bayyana gaban majalisar dokokin amurka a jiya talata ya yi alkawarin samar da sauyi nan take domin ɗinke barkar sadarwa da ake samu a aikin jami'an hukumar a jiya talata an rantsar da sabon shugaban kasar iran mas'ud pezeshkian inda a cikin jawabinsa na farko ya sha alwashin zai yi aiki domin cire takunkuman karya tattalin arziki da kasashen yammaci suka kakabawa kasar ta iran saboda shirin ta na nukiliya an gudanar da zaben shugaban kasar ta iran ne a watan nan na yuli sakamakon rasuwar ibrahim ra'isi a wani harin jirgin sama mai saukar ungulu to sai dai amurka ta soki lamirin zaben da cewa baya kan gaskiya da adalci mataimakin sakataren harkokin waje amurka kurt campbell ya ce akwai bukatar amurka ta kara ƙaimin gogayya da china ko da kuwa china tana kara azamar hakuwa albarkatun kasa da kakkafa sansanonin soja nahiyar afirka ko ma kera manyan jiragen ruwa yayin da yake jawabi a wani taron sauraren bahasi na kwamitin majalisar dattawa kan hulɗa da kasashen waje a jiya talata campbell ya bayyana china matsayin babban kalubalen yanki da ke fuskantar tsarin diflomasiyyar amurka To masu sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. A madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri sai an ku.